Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, da kuma 19. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkan mu da dare da fatan an wani lafiya Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a daidai wannan lokaci na shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar bauchi na ci gaba da jimamin rashin wasu dalibai ashirin da suka rasa rayukansu bayan wani mummunan haɗarin mota da suka yi karamar hukumar musau da ta taɓa haɗuwa da juyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matsaya da kungiyar gwamnonin najeriya ta cimma na cewa ta goyi bayan a bar kowace jiha ta kafa rundunar 'yan sandanta domin tabbatar da tsaro Shin menene ra'ayinku? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labarin wasanni daga Ghana amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ranar biyu ga watan nan na Fabrairu, mayakan kungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga mabuyarsa a dajin Sambisa suka mika wuya ga hukumomi. Mika wuyan da suka yi na zama wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun kawancen yankin suka samu a kan kungiyar da aka karyawa lagu. Duk da haka tana zama mummunar kungiyar 'yan ta'adda. Major Janar Rogers Nicholas na rundunar sojan Najeriya ya faɗawa sashen Hausa na murya Amurka cewa ya yi imani wasu da yawa za su ƙara miƙa wuya. Ɗaya daga cikin waɗanda suka miƙa wuya ya faɗi cewa shi da sauran mayakan sun fuskanci matsalar rashin abinci da ruwa da magunguna. Tubabban ɗan Boko Haram ɗin ya faɗawa murya Amurka cewa mun sha wahala a daji, amma yanzu godiya ga Allah mun samu karɓuwa wajen hukumomi kuma suna kula da mu. ya ci gaba da cewa ina kira ga sauran waɗanda suke can cikin daji da su ajiye makamansu su miƙa wuya ba abin da zai same su cikin yanayi na takatsantsan amurka ta yi na'am da matakan da pakistan ta ɗauka a wannan makon na haramta wasu ƙungiyoyi tare da ɗaiɗaikun jama'a da ke cikin jerin sunayen da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana su a zaman 'yan ta'adda amma jami'an amurka ba su ce ko matakin ya isa ya sa washington ta sassauta yunkurin da take yi na sanya pakistan a cikin jerin kasashe ko kungiyoyin kasa da kasa da ake sawa ido akan samu suna samar da kudade don ayyukan ta'addanci ba a cewar wani rahoto da kamfanin reuters ya fitar a wannan makon amurka da birtaniya sun gabatar da wani kuduri a gaban kungiyar kasa da kasa da ke yaƙi da masu halatta kudaden haram da ake kira financial action task force da turanci akan ta sanya pakistan cikin jerin kasashe da take sawa ido daga baya rahoton ya ce kasashen biyu sun shawo kan faransa da jamus akan su goyi bayan daukar nauyin gabatar da kudurin za a fara taron kungiyar da ake da ke sa ido a birnin paris a ranar 18 ga watan fabrairu wani babban jami'in pakistan ya ce kasan na bin ka'idodin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kuma yana sanar da sauran mambobin majalisar akan matakan da pakistan ke ɗauka don kawar da batun samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci da ake zargin ƙasar da shi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kara kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin yau Laraba yana mai cewa babu adalci matsin lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa laifin da ya yi ba da yake magana da tashar talabijin ta kasar da ake kira sabc a takaice zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar anc mai mulki a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta amma shugabannin na anc sun ƙi su amince da wannan tayin da ya yi masu suka buƙace shi da ya yi murabus nan take jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kuri'ar nuna rashin amincewa da shugabancinsa gobe alhamis idan allah ya kai mu idan har bai sauka ba kafin lokacin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram, kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa wasu laifuka biyu kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zaɓe, ya kuma ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare don ci gaban 'yan isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adin mulkinmu kiran da aka yi game da tuhume-tuhume manyan laifuka jiya talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zarge-zargen cewa yahu ya karbi kyaututtuka masu tsada daga hannun wasu attajirai A attorney janar na isra'ila avichai mandelblit ne zai yanke shawara ko za a tuhumi yahu ko kuma a'a. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to ana ci gaba da jimami a karamar hukumar misau da ke jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya bayan wani hadarin mota da ya yi sanadin mutuwar ɗaliban makaranta ashirin da malamin su ɗaya da kuma direban motar da suke ciki yayin da suke kan hanyar su ta zuwa kano daga bauchi ga ƙarin bayani daga abdulwahab muhammad wannan dai hatsari ne da ya kada al'ummar misau da ma jihar bauchi baki daya bisa ga yadda wannan hatsarin ya faru da kuma wanda ya ratsa da su yara ɗalibai 'yan makarantar sakandare da ke ziyarar ƙarin ilimi su 20 da malamansu guda biyu suka kwanta dama a wata taho mu gama da mota ƙirar tirela mai matawa sarkin misau alhaji ahmed suleiman wanda aka gudanar da janazar a kofar fadarsa ya ce al'umma baki ɗaya

Malam Nasiru Darazo wanda ya rasa kaninsa a wannan hatsarin ya ce iyalinsa na cikin makokin wannan rashi. Eh to abin da zan ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin karamar hukumar Musau da ta taba haduwa da juyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce ba domin ni ina karamar hukumar Musau ina cikin babban asibitin Musau aka kawo gawo su daga ɗaya lokal gama wanda jami'an tsaro suka kawo su wanda in kaga jawakin su nan babu daji sun ce karamar hukumar musa sau a cikakke cike makil ba a samu dama tsabon cikowa ba ma aka yi zana idan su sai misalin karfe bakwai da rabi na dare bayan an yi sallar ba to kowane hali wannan makarantar sakandaren jikakka dawo ke ciki bayan wannan hatsarin ga shugaban makarantar da karin bayani. Rabiu A. Ahmed matsayi na principal ne yawa ta ba da hutu na kwana uku daga eh, ba za a sa koma aiki ba sai juma amma komi da kun an yi jana'izar su ana ta zuwa ana ta gaisu da iyayen yara da sauran su duk an kuma gwamnatin ce ta yi mana kokari ta ba iyayen yaran da tallafi kuma akwai su dan majalisa sun ba da tallafi a kan abu da iyayen yara da su honorable domin kuma sun yi kokari sosai akan shirya tun lokacin da suka rasu da kafin mai mhm. don su akan da aka asiri ba. Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kulla nafsin katil mauti ayar Qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗimauce rigar nan dai mutuwa da zai yi sai mu ce Allah ya ji kansu a Najeriya har ila yau mahukunta sun fara kiran a ɗauki matakai bayan da hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani ta najeriya wato nitda ta fitar da wani gargaɗi kan yiwuwar samun kutsen masu satar bayanai musamman ma a bankuna da ma'aikatan najeriya a wannan shekara lamarin da ka iya kaiwa ga asarar ɗinbin kuɗaɗe daga abuja ga rahoton da nasiru adamu ya aiko mana Wannan an karar ta kai ga zauren majalisar dattawan Najeriya inda aka zanta kan lamarin. Idan ba za mu iya kare kanmu daga zamba cikin aminci na kafafen samar da yanar gizo ba, ta yaya za mu iya amfani da kafarmu ta yanar gizo wajen kare mutunci da tsaron Najeriya inda an samu akasin kawo mana hari na makamin kimiyyar yanar gizo? Sanata Dino Mai Laye ke magana kan wannan batu a zauren majalisar. Da aka mafita ga wannan damuwar ita ce mu bukaci hukumin da haƙƙin kare kafar ta yanar gizo ke wuyansu su farka don sauke nauyin da ke kansu. Bayani ɗaya kawai na ƙarya zai iya jefa Najeriya cikin babbar damuwa. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Ike Kwaramadu da ya jagoranci zaman ya ce ya zama wajibi gwamnati ta farka don samun kariya. Uh, Kullum 'yan damfarar yanar gizo kan shigo cikin akwatunan sadarwar mu na imel da buɗe shafuka da sunayenmu inda sukan damfari mutane. Wannan ya kai sai da na fitar da sanarwa cewa bani da wani shafi na ƙashin kaina a yanar gizo. Da zarar an toshe nan sai 'yan damfarar su buɗe can. Madu ya kara da cewa mafi damuwa shine gargadin yaki ta yanar gizo da ke tinkaro Najeriya, kamar yadda muka shirya dan yaki na soja don kare kasa haka ne ya dace mu shirya dan yaki da hari ta yanar gizo kan mu Mataimakin shugaban majalisar dattawan ya karanta kudurori biyu da aka dauka kan wannan barazana da ke tinkarowa. Na farko shine mai bawa shugaban Najeriya shawari kan tsaro, Janar Manguno ya ankarar da cibiyoyin tsaro da bankuna kan wannan barazanar. Mataki na biyu shine sanya kwamitin majalisar dattawa na kimiyya da kare yanar gizo gizo ya shirya babban taro da zai hada dukkan masu ruwa da tsakiya wannan bangare nasura da malika ya murar amurka daga abuja a farkon makon nan ne kungiyar gwamnonin najeriya ta nuna goyon bayan ta ga kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa a bajiyoyi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na kashin kansu da nufin dakile matsalolin tsaro da ke addabar yankunan su wannan matsaya da kungiyar ta bayyana na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi oshibanjo ya yi wani taro wato yayin wani taro na koli kan tsaro da majalisar dokokin najeriya ta shirya a abuja ya bayyana cewa shawarar kirkiro da 'yan sanda na jiha ita ce mafita sai dai yayin da wa wannan batu ke kara samun goyon baya wasu na ganin barin jihohi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na ƙashin kansu tamkar mika musu makami ne ga na musgunawa abokanan hamayya da kuma biyan wasu bukatunsu na kansu shin ya kuke kallon wannan lamari kafin mu buɗe layukanmu ga a shakata da wannan waka.

a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a karfe 3 da minti 13 agogon washington ga kira mun samu daga kano wane ne akan layi salamu alaikum alaikum salam to kana tare da umar ofisa unguwa kula mai fata da kanan jihar kanan najeriya to muna jin kamar umar na ji daɗin kama ko wani maudu'i ne saboda rediyo ta ɗan ɗauke yanzu to yau muna magana ne kan batun matsayin da gwamnoni suka cimma ta cewa sun amince a kafa rundunar 'yan sanda a kowace jiha ta wato gaskiya eh. gaskiya wani abu bai dace a yi shi ba gaskiya jihohin tarayya da take da iko ta ba da tsaro a dukkanin kuma inda aka ce gwamnatin tarayya ta a iya da wannan to ya iya cewa gwamnatin tarayya ta gaza ba da tsaro kenan gaskiya ba mu yadda a yi jihohi ba saboda kasu zo su yi kama karya zan cimma abubuwa na burus wannan shine a take amma malam Umar eh, suna suna daga jihar Kano a taki lafiya to madalla mun gode malam Umar daga Kano bari mu je jihar naija wani ne kan layi malam Muktari Matsari kira ba kudi a jihar Tsohuwar Kasuwa Madiga to muna jin ka malam Muktari maganar cewa 'yan sanda su yi a jihohi su yi 'yan sandan su a gaskiya ba mu goyi bayan wannan ba. Dalili? Dalili guda ɗaya shi ne za su yi amfani wajen musu da na'ama dukkan wani wanda suke ji suna jin haushin shi ko kuma abokin adawa. To amma su korafin da suke ne cewa ana samun jinkiri wajen kai ɗauki ta fannin abin da ya shafi tsaro idan da a ce akwai 'yan sanda na jiha nan take za a sami damar dakile wata damuwa da ta taso. eh akwai haka din amma gaskiya ran kai daɗe abinda nake tunani ko su din suka dawo a haka din abin zai kasance domin matsalar yan yan sanda ce yanzu ko da wani matsala ta samu da ka kira an kira yan sanda wanda ya ce ko a ce mai motar ba mai ko kuma dai su kawo wasu matsaloli har sai an gama yin nan da ake yi tukuna Alam Muktar kenan daga jihar Neji bari mu je Kaduna wani ne a kan layi? Amun Lalo barka da lasariya. Yawwa barka da wannan yammaci. sunana Murtala ana kiran ku da garin ka zama tarihin Najeriya. Yawwa to muna jin da Murtala. Ai kwata-kwata malam jin ɗan majalisar da na ba shi kuri'a yadda da wannan to wallahi daga ranar na dinga da abin da Allah wani mun na shiga midiya da zaɓe na je na zaɓen su kenan. Saboda wannan abubuwan ai kasan da ya to shugabanni sun fi son talakawansu ake wannan abun. Shugabanni amma mu yanzu ƙasan mu talakawa muka fi son shugabanni. kuma in ka duba kamar america da suke da irin wayannan sandan jihohi su ma za ka ga aisu suke tsananin son talakawan su mamun lalo ba ne ni idan na ɗauki mota na tafi kudancin ƙasar nan jami'in tsaro yana ganin filan lamba na daga arewa ne ya dinga siyasan da ya jiri wani abu a jikina ina ga kuma an ba shi adana sai ya kashe ni ya binne na a can ma ba ma sani ba kaga kenan ko to kwata-kwata ba mai da wannan tsari ba magana na gaskiya da fatan za ku tashi lafiya. murtala daga jihar kaduna bari mu sake komawa naija wane ne a kan layi sunana suleiman to muna jin ka suleiman suna kira daga gora ne yawa to muna jin ka to gaskiya ni wannan abun ban goyi baya ba to saboda gaskiya in aka ce eh, <clears throat> gwamnoni su kirkiro 'yan sanda nasu na kansu na jiha za su yi amfani da wannan daman ne hmm. su dinga musguna ma abokan adawan to layin suleiman ya tsinke ga dukkan alamu bari mu sake kobawa kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam malam mahmud lalo barka da la'asariya barka da wannan yammaci To Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan ƙasa wanda ba da shawara a wannan al'amari. Mm. Muna kira ga 'yan majalisar tarayya na Najeriya daga sanatocin su zuwa 'yan majalisar wakilai. Mm. Wannan kuduri da ake magana wai za a jihohi kowa ya a jami'an tsaron 'yan sanda. to mm. tsakani da Allah ba karamin kuskure ba ne kuma muna kira ga dukkan su su kansu gwamnati ai akwai mutanen da suka san unguwanni yan jarumai da gora ya kamata su su inganta su ne a unguwanni amma yan sanda na jihohi to idan aka ce za a yi irin wannan abu tsakani da Allah to duk wani dan adawa a jiha to ya zama sunan isori da haka muna kira ga wannan kuduri kada Allah subhanahu wataala ya ba su damar zartar da wannan kuduri karshe na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to madalla bari mu je mubi wani ne kan layi baba ganye ne daga mubi yawa to muna jin ka kirkiro 'yan sandan jihohi kawai zai kara tashin hankali ne a najeriya domin kun ga yadda jihar benue da taraba suke yi wannan ma ana yan sandan tarayya ina ga jihohi saboda haka samsam bai dace ba mu ba mu yarda ba amma ba ka ganin zai kara samar da tsaro a jihohin nan idan aka ce ga 'yan sanda a kusa-kusa ta yadda ba sai an ta faman neman izinin a turo 'yan sandan daga can sama gwamnatin tarayya ba? wannan ma ana ba da umarnin ai amma ina ba amfani da shi saboda haka amfani da 'yan sandan tarayya shi ne kawai mafita to mai kira kenan daga yobe mu ne da godiya wato mubi bari mu je jihar yobe wane ne akan layi assalamu alaikum mai magana ali kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya wa alaikum salam ali abin da jihohi suka nema na su samu 'yan sanda da jami'an tsaro da suke so hmm. ni a nawa ganin kar gwamnatin tarayya ta saboda ta yadda karfin shugaban kasa ya zama bai da karfi sosai saboda bayan da za a ce jiha tana da wannan kuma sannan kuma yadda jihohi suke gudanar da zaɓe lauka ma karyan da ake nufi za ta ƙara karuwa a yanzu haka ma a takaice abin da aka yi a jihar benue din nan kamar yadda aka sa wasu 'yan banga aka ce jami'an tsaro ne ai gwamnati ba ta yarda da su ba malali ba ka ganin da yake muna kwaikwayon kasashen da suka ci gaba ne inda su a jihohi na akwai 'yan sanda ba ka ganin matakin da su suke su ɗauka su gwamnonin yana kan hanya ya eh, to ci gaban ai mu kai gare shi ba mun dan ci gaba kaɗan amma ba kamar yadda ake nufi ba saboda yanzu siyasar najeriya har yanzu ba demokuraɗiyya ake yi ba irin cikakkiya yadda ake so saboda mukuraɗiyya cikakkiya wanda kai talaka za ka je ka zaɓi wanda kake so kuma gobe in ka ga wannan bai ma ba ka canja yanzu amma a najeriya duk gwamnatin da take mulki a guri za ka ga tana hana kowa sakat ko a pdp kake ko a apc duk wanda ya karba amma muna ali kana kenan daga ub bari mu je zuru jake biyu wani ne akan layi kuna magana da mika'ilu adamu sarkin aski zuru road block to muna jin kamar mika'ilu To gaskiya dangance da kana tare da Malam Mikael na al'amarin bai kamata ba. Mm, Saboda zai kara kashe dangantaka ma na 'yan sanda. Saboda haka ina kira ga shugabanni don Allah ga bisa ga wannan abun da aka ce za a yi za a ɗauki 'yan sanda na state gaskiya wannan ni ban ba da nawa gudunmawa ba a ɗauki wa'annan 'yan sanda na state. toma da lamun gode a malam mika'il daga zu jihar kebbi kuma da kiran naka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawarsu. kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka karfe uku da minti 21 a nan washington dc yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice Da mu soma labarin wasannin ne akan hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda iyaye da waɗanda suka yi rawa sun kai tsaki a fagen kwallon kafar ke neman a hanzarta yanke hukunci a kotu domin tabbatar da komawa ga wasannin league-league ɗin premium kasar Ghana. Yanzu tilas ne za su yi haƙuri har wani mako bayan da wata babban kotu a nan Accra ta dakatar da sauraron wannan ƙara da Accra Great Olympics ta kai akan kungiyar kwallon kafar ta kasar kasar ghana a ranar 21 ga watan fabrairu hukumar daraktocin accra house of oak sun dakatar da mai koyar da club din wasa coach frank nuttles akan kwandilansa bayan ya bayyana cewar yana shan hankalin 'yan wasa kada su sabanta kwantaragi su da club da kuma shiga duk wani harkoki waɗanda ba su dace da sharuɗa na club ba mai koyar da tamayu football club wasa enos adipa ya gargaɗi a santi kwatakwata su mai da hankali kan samun shiga zagaye na gaba kada su yarda da duk wani tsangwaman da za a yi musu in su isa ƙasar congo domin wasa na zagaye na biyu da wato hikima kurun kwatakwa ke bukata domin su ci karfin kara club a brazzaville ya ce ba zai yi mamaki ba in kwata ta samu shiga zagaye na gaba a makon da ya gabata ne kwata ta kara da ainihin kara a nan kumasi inda kwata ta yi nasara da ci daya da nema shugaban ghana olympic committee mr ben nunu mensa ya faɗa cewa ƙasar ghana ta shirya wa wasannin wato commonwealth na shekara ta 2018 wadda za a yi a gold coast ƙasar australia daga ranar 4 zuwa 15 ga watan afrilu wasannin commonwealth na shekara nan suna fatar sai sun ciyo lamban girma a wannan wasa da haka muka so ƙarshen labarin wasannin radwan allah ba abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jakadan Amurka a Habasha, Michael Reno ya buɗe wani taron bita na kwana uku na yankin wanda ya kunshi tsofaffin hannu masana kiwon lafiya da amurka ta horas a wasu manyan tarurrukan kiwon lafiya na duniya ya bude taron ne ranar 6 ga watan fabrairu na shekarar nan a addis ababa taron ya kawo akalla mahalarta 22 daga kungiyoyin da amurka ta dauki ɗawainiyar horas da su daga kasashen habasha lesotho malawi switzerland da tanzania da zummar musayar bayanai akan hanyoyin da suka fi dacewa na ganin bayanan kiwon lafiya sun kai ga al'umma Taron ya kuma samar da kayan aiki ga mahalartan da za su wa mutane neman bayanan haɓaka kyawawan halaye game da kiwon lafiya ta wajen samun alƙalumma da dabaru. Hakanan taron yana son ganin an kafa ƙungiyar ƙwararru da suka samu irin wannan horo waɗanda har yanzu suna cikin aikin kiwon lafiya. Jakada Reno ya gaya wa mahalartan idan mun gaza bayar da lafiya ga 'yan ƙasa muna jin zafin da bashi misaltuwa wanda ya fi ciwon zafi. Muna ganin illar haka idan yara ba su je makaranta ba. Muna ganin wahalar da iyaye suke shiga idan suka gaza zuwa aiki. Da baƙin ciki idan an rasa rai ko kyamar da ake nuna masu lalura saboda wata cuta. Kuna nan ne saboda kun san ƙalubalen kuma kuna ƙoƙarin gyarawa. Jakadan ya ƙara da cewa kamar ku Amurka tuni ta gano amfanin haɗa kai ta tsakankanin hukumomi daban-daban don ganin an magance ƙalubalen lafiya a faɗin duniya. Hukumomi mabambanta kamar Hukumar Raya kasashen ta Amurka, Cibiyar Yaƙi da Cututtuka ta Amurka, Ma'aikatar Tsaron Amurka, Jami'an Tsaron Farin Kaya, Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ƙarƙashin reshenta da yake kula da 'yan gudun hijira. Suna aiki ta ɓangarori daban-daban don bunƙasa lafiyar jama'ar Afirka da kuma sauran sassan duniya. Dukkan waɗannan hukumomi suna ɓangaren tawagar ofishin jakadan Amurka a Habasha. wanda suke aiki tare da gwamnatin habasha da kungiyoyin farar hula da masu zaman kansu da dai sauran masu taimakawa jakada reno ya gaya masu halartar bitar cewa zuwa shekarar 2050 yawan al'umma afirka zai zarce biliyan biyu wanda fiye da kashi saba'in 'yan ƙasa da shekaru 35 ne. Biyan bukatun mutane biliyan biyu ba abu bane wanda za mu iya yi mu kaɗai. Amurka na iyaka ƙoƙarinta, kuma aikin yana buƙatar ƙawaye masu ƙarfi da shugabanni gwarzaye kamar ku da kuke aiki a nahiyar don ganin an cimma nasara. Hakanan za ku buƙaci junanku, shi ne ya sa taruka irin waɗannan suke da muhimmanci, in ji jakada Reno. Kuna da cikakken goyon bayana da na abokanan aiki na da gwamnatin Amurka. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da fatan za a mun afuwa karfe hudu na yamma ne saura minti hudu ba uku da rabi kamar da na faɗa ɗazu ba yanzu ga maryam dauda ta zo da labarai a takaice Madugun 'yan adawa ƙasar Zimbabwe Morgan Changirai wanda ya yi suna wajen daɗe da ya yana gwagwarmayar neman kawo ƙarshen gwamnatin daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe ya rasu. 'Yan watanni bayan da Mugabe ya sha matsin lamba har sai da ya yi murabas bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulki a ƙasar. Gwagwarmayar marigayin ta janyo masa jidali ga hannun gwamnati Changirai ɗan shekaru 65 ya rasu yau Laraba a Afirka ta kudu bayan doguwar jinya da ya yi sakamakon cutar sankarar daji ko kuma kansa da turanci. Rundunar 'yan sanda a ƙaramar hukumar Broward da ke jihar Florida tana Amurka ta ce ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wata makarantar sakandare da ke Parkland har yanzu bai shiga hannu ba. Babu cikakken bayani, amma tashoshin talabijin da ke yankin sun ce mutane akalla 20 ne suka jikkata. 'Yan sandan ba su da bayani akan halin da waɗanda harin ya rutsa da su suke ciki a yanzu haka. Ranar biyu ga watan nan na Fabrairu mayakan ƙungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga maɓoyarsu a dajin Zamfisa, inda suka miƙa wuya ga hukumomi. Miƙa wuyan da suka yi na zaman wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun ƙawancen yankin suka samu. akan ƙungiyar da aka karya wa lagu duk da haka tana zama mummunar kungiyar 'yan ta'adda masu haro abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar kenan na safe agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ita maryam dauda da ta ni gabatar da shirin sai kuma julie ladies gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa da kuma injiniyan mu zubair mahmud lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc